Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu barkam da wannan lokaci da kasance a cikin wannan bidiyo kamar yadda kuka sani a kowane lokaci muna kawo muku abubuwan da suka shafi na samun kuɗi a online musamman ta hanyar cryptocurrency wani lokacin ma har da fannin naira yau ma muna ɗauke muku da ta hanyar da za ta baka damar samun kuɗi a online ta hanyar cryptocurrency ita ma ba tare da ka sanya kuɗi ba da farko dai wannan da kuke gani wani website ne da ake samun solana a cikinsa a kyauta ta hanyar yin text ko kuma ta hanyar yin wasu ayyukan da zan nuna mana cikin wannan bidiyo da farko dai idan ka je akan description wannan bidiyo za ka danna kallon ɗin. idan kuma kana kallon bidiyon ne ka duba a comment na farko a cikin youtube a cikin facebook kenan kuma ka duba a cikin profile ɗina za ka ga shi wannan link ɗin to sai ka taba shi kai tsaye misali kamar haka kana taba shi zai kawo ka anan to anan zai ce ma ka danna inda aka rubuta ka sanya email ɗin da ka yi register faucet pay faucet pay wata wallet ce da ake saka kuɗi a cikinta musamman ma kamar irin su fiya da dai makamantansu ita ma ana karban kuɗi a intanet sosai ta fannin cryptocurrency sannan akwai platform da dama da ake amfani da ita to don haka idan baka da ita abin da za ka yi anan shine ka je ka duba kasan link din shi wannan free solana za ka ga shi wannan faucet pay ga link din shi kai tsaye sai ka taba shi kana taba shi zai kawo ka inda za ka yi rajista ni misali yanzu gashi na shiga cikin account dina na faucet pay kuma in ka lura za ka cewa gashi ka taba wajen abin nan user dashboard ɗin kana gani cewa gashi nan kana gani ga fannin coins coins da ke a ciki akwai bitcoin ethereum dogecoin litecoin da bitcoin cash dash da dai bigibyte eh, nan digibyte ina ga sunan coins ɗin kenan gashi nan dai ga tron da dai sauransu to duka dai gashi nan coins ɗin da zaka iya karba a cikin ita wannan wato wallet kenan to sai ka register ta bayan ka register sai ka sake taɓa wannan shi wannan free na Solana din nan sai ka zo ka sanya email din da ka register ita wannan faucet pay to idan ka sai ka saka wannan email kana saka shi sai ka rinna login kai tsaye zai login yana login za ka ga sun ce ma login successfully daga nan kuma sai ka rinna wajen close din za ka ga cewa ya kawo ka a cikin fuskar shi wannan website din da ake samun free a a Solana cikin sa sai ka rinna wajen close nan kai tsaye to a kan balance ka za ka cewa ga abin da kake da shi misali gashi ni yanzu kana yin rajista ba za ka komai ba don haka dole za ka yi aiki ne a cikin shi ga wajen da kake gani wajen claim din nan ga shi inda kake gani wajen claim ga shi wajen claim din nan sai ka taba shi tsaye idan ka taba shi za su baka captcha wato kai verify da captcha a can sama za ka ga hoton mota a can sama gashi shi suka bamu kai ma ya danganta da abin da ka gani dan haka ga hoton mota a nan gefe sai mu taba shi kasa wannan alamar tick din gashi zaka taba dan haka sai mu danna inda ka rubuta alamar claim mana danna claim zaka ga cewa gashi ne ya claiming successfully wannan kuma zuwa an jima za su ba da dama duk bayan aminci da suke baka dama ka yi claiming to za ka yi claiming kuma sannan shi minimum draw ɗinsa ma bai da wahala minimum draw ɗinsa yana ga 0.00001 ina ga shi ne minimum draw ɗinsa kowane lokaci za ka yi withdraw sannan ma idan kana da hali za ka iya wato sayen filan a cikin shi domin shi ana iya sayen filan amma dai kana da bukata ka yi amfani da shi a kyauta kawai dan uwana yanzu misali ga wajen withdrawal kai tsaye sai mu tabbata da aka rubuta alamar withdraw din nan to a can za ka ga cewa ga abin da muke da shi a kamfanin minimum withdraw din sa gashi ne ina ganin muna da ga abin da muke da shi a kamfanin din sai mu zo mu sanya withdraw din shi minimum withdraw din sa ina ga 0.00 yawa yanzu gashi nan abin da muke da shi ma ya kai minimum withdraw gashi nan kuna gani ko gashi nan yayi successfully mini yi withdraw din abin da muke da shi gashi nan kana gani mun cire shi kai tsaye to idan haka dan kan lokaci ma za ka ga shi wannan coins din wato wannan solana din ya sauka baka da matsala daga can ita waccan first pay din zaka iya turo shi zuwa wata wallet da kake da ita ko wata canja duk inda kake da bukata zaka iya tura shi kuma zaka yi amfani da shi kamar yadda nake maka ta hanyar wato inviting din jama'a ka samu kuɗin da shi sosai gashi ta hanyar inviting kana so ka yi amma dai in kana da inviting ko kana inviting ka mai da hankali wajen yin haka kuma kana da dama zaka iya yin upgrading sai ka rinka samu da yawa wannan shine takaitaccen bayani akan wannan fata wannan bidiyo zai amfane mu mu haɗa lokaci na gaba sai dai kafin sallama da ku akwai wani free notcoin a ah, wani free naira da ake samu a cikin telegram ake yin sa amma naira ake samu a cikin shi shi ma referral program ne in za ka iya ga link ne shi ma sai ka je ka yi register idan ka register kai inviting a baya minimum dollar ɗinsa yana kamar naira 750 da amma yanzu ya kai 500 a 1500 ya dai danganta da irin kokarin ka za ka iya yi kuma za ka iya cirewa normal ba tare da wata matsala ba wannan shine takaitaccen bayani akan wannan mu da lokaci na gaba